فاسألوا أهل الذكر كرم سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما سورالي بركم كده أرحكا دكما ساكي سادوا دمو أشكين شرن كرم سني كنكمي شرن دكم بجرور تنبيه تارق وقرن أنساته بسابين شكي أشكين لتافين الله واتو القرآن ميز wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadisan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansa Mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga ɓata. A cikin Alkur'ani mai tsarki, Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cewa hakika Allah ya aiko cikamakin annabawa domin bayyana addinin gaskiya akan dukkanin addinai. Tambayar mu ta yau, ta yaya wannan manufa za ta cika alhali ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kaura musulunci bai ci galaba akan dukkanin addinai ba? Kafin amsa wannan tambaya sai a dakace mu da wannan. Masu saurare barkanmu da sake saduwa. Hakika wannan wa'adi da Allah maɗaukakin sarki ya ga manzansa ya zo cikin alkur'ani mai girma a wurare guda uku na farko a cikin suratul Tauba inda Allah maɗaukakin sarki ya ce. Suna so su dushe hasken Allah da bakunansu, Allah kuwa ba zai yarda ba sai ya cika haskensa ko da kafirai sun ƙi. Shi ne wanda ya aiko da manzonsa da shiriya da kuma addini na gaskiya. don ya ɗora shi a kan dukkanin addini ko da kuwa mushirkai sun ƙi. Suratu Tauba aya ta talatin da biyu da kuma ta talatin da uku. Hakika wannan alkawali ya zo ne a matsayin yin bara'a ga mushirkai na tsibirin ƙasashen larabawa bayan buɗe garin Makka. Bayan buɗe garin Makka da kuma kafuwar daular musulunci ta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalin gidan tsarkaka da kuma umarnin amsar haraji daga wajen ahal kitab Yahudu da Nasara. Wuri na biyu kuma ita ce ayar da aka saukar kafin saukar wannan aya, wato a yayin sulhul hudaybiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Hakika, Allah ya wa manzansa gaskiyar farki cewa, lallai za su shiga masallacin harami idan Allah ya so. kuna amintattu masu askakken kawunanku, masu saisayen kanku ba kwa tsoron komai. Sannan ya san abin da ba ku sani ba, ya sanya buɗi makusanci koma bayan wancan. Shi ne wanda ya aiko manzansa da shari'a da kuma addinin gaskiya, don ya ɗora shi akan addini dukkansa, Allah kuma ya isa mai shaida. Suratul Fatahi aya ta 27 da kuma ta 28 Wuri na uku kuma su ne ayoyin da suka yi kama da ayoyin da suka gabata na cikin suratul Tauba yayin da Allah maɗaukakin sarki yake ba wa mummunai ƙarfin gwiwa wajen zuwa jihadi a yakin Uhudu. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Suna nufin su dushe hasken Allah da dukkan bakunansu, Allah kuwa zai cika haskensa ko da kuma kafirai sun ƙi. Shi ne wanda ya aiko manzansa da shirya da kuma addinin gaskiya. don ya rinjayar da shi akan addini dukkansa, ko da kuwa mushirikai sun ƙi. Suratu Safi aya ta takwas da kuma ta tara. To a nan masu saurare me za mu fahimta daga waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma dangane da amsar tambayar mu hakika idan muka yi nazari da kyau dangane da waɗannan nasosi masu albarka da kuma musabbabin saukarsu za mu samu amsar tambayar mu da cewa bayyanar addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa sauran addinai wani bangare ne na wa'adin ubangiji wajen cikar haskensa ma'ana cikar ni'imarsa wajen wanzar da dalilan shirya ga talikai kuma wannan al'amari yana da alaƙa da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar a hannunsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka daga nasarorin da suka gabata shi kuma hakan na a matsayin matakin farko na buɗi a kusa kamar yadda ya zo cikin suratul fatahi kuma buɗi na kusan na a matsayin mataki na cikakkiyar nasarar Ubangiji da kuma tabbatar da alkawalin Ubangiji. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya shaida wannan wa'adi na Ubangiji a yakin Uhdu. Hakika cikin tafsirul ayyashi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Ja'far Sadiq alaihi salam ya ce, yayin da aka ci musulmi da yaƙi a hudu. Ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya yi kira yana mai cewa hakika Allah ya mini alkawali zai bayyana addini a kan dukkanin addinansa sai wasu daga cikin munafukai suka ce bayan an ci mu da yaƙi yanzu kuma kake yi mana izgili wa iyazu billah suna kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yi musu izgili. Yeah. Masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Idan muka koma hasken shirya na biyu wato tafarkin iyalan gidan annabta a tsarkaka. Za mu samu nasosi da dama da suke bayani dangane da wannan alkawalin gaskiya na Ubangiji da zai kasance a zamanin bayyanar cika makin wasiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato imami na sha biyu daga cikin iyalan gidan annabta Imam Mahdi wanda ake jira Allah ya gaggauta bayyanarsa. Misali, cikin tafsirul ayyashi an rawaito hadisi daga shugaban Imam Muhammad Bakar alaihi salam yayin da yake tafsirin faɗar Allah maɗaukakin sarki don yarin jayar da shi akan addini dukkansa ko da kuwa mushrikai sun ƙi haka sai ya ce zai kasance babu wanda zai yi saura face waɗanda suka tabbatar da wilayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kuma Allah ya bayyana su a raja'a. har ila yau an rawaito hadisi daga shugabanmu imamu ja'faru sadiq alaihi salam yayin da yake fassara ayar da ta gabata ya ce idan imam mahadi ajalallahu ta'ala farajahu ya bayyana babu wani mushriki ga allah mai girma da zai saura face ya bayyana ƙiyayyarsa da zuhurinsa Sheikh Sharaf Hussaini cikin littafinsa na Ta'awilul Ayat ya rawaito wani hadisi daga shugaban mummunai Ali bin Abi Talib alaihi salam yayin da ya karanta ayar da ta gabata sai ya ce Shin hakan zai bayyana na rantse da wanda raina ke hannunsa har lokacin da zai tsora babu wani gari da ba a ambaton karmar shahada dare da rana wato faɗar cewa na shaida babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu ma'aikin Allah ne da wannan ma'ana aka rawaito hadisi daga Mujahid daga Ibn Abbas kuma bayan haka Hafiz Kanji a shafii cikin littafinsa albayan ya rawaito hadisi daga Sa'id bin Jubair dangane da tafsirin ayar da ta gabata ya ce shine Mahadi ɗaya daga cikin zuriyar Fatima diyar ma'aikin Allah salamullahi alaiha masu saurare takaitacciyar amsar da za mu iya fahimta daga waɗannan ayoyi masu girma da hadisan da suka gabata shine hakika alkawali na bayyanar cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma addininsa na gaskiya akan dukkanin addini ya tabbatu a zamanin rayuwarsa da ke kuma a matsayin fuskar fatahi na kusa wanda ya fara domin cimma kamilin wa'adi ko alkawalin da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi wa annabinsa, kuma wannan kamilin wa'adi yana tabbatuwa ne ta hanyar wilayar wasiyansa sha biyu daga na farkonsu Imam Ali har zuwa cika su Imam Mahadi da ake shira Allah ya gaggauta bayyanarsa amincin Allah ya tabbata a gare su baki ɗaya. Wato hakika musulunci zai bayyana cikin kowace alkarya a yayin bayyanarsa. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك وسوءتي وخجلتي ولهفتي